sun taho su daban matallu su ne matallu wannan rabin cewa ne eh a ka ni bukata ta kawo wannan takardun sama cikin sati idan na samu na gina wannan gidajen ka da matsala idan aka yi haka ka riga ka ci zaɓe ka ka san wani abu tukuna ka san fatalaka saboda sai da idan ka sake talakar ka sai rera ka sai ka takura shi ka matsa shi a dai samu takardun nan su fito a satin nan eh. don wallahi ina tabbatar ma muddin ka ba su to kai ma ka shiga cikin wannan rudanin ni za ka ba wa sai na cika baka da matsala a gaskiya ba zai yi ba abinda alhaji yake a anguwan nan gaskiya ba ta dace ba ka duba yadda ya zo ya gina gidaje a cikin wannan anguwa kuma na ta lalata mana yaran. gaskiya ne abin da yake gaba ɗaya bai dace ba haka masu kuɗin da suke sai su gina gida su ba ruwansu sai su ɗauki mata su su kawo wannan salo ne na kawalci su alazawa su suke ɗauko mata su kai su lungu suna ba su gidajen saboda an zo tashi su san duke su ne ba wanda ya sai musu magana ya fito yau sai da uwar watsi sai mun gaya mishi ya abin da zai yi lafiya alhaji dama mu ne mazauna anguwan nan da ka gina gida a cikin wannan anguwa shine muka ga ya dace mu zo mu same ka mu gaya maka domin irin wannan abubuwan da kake bai dace ba oh ku ga munafukai ko dama already ana gaya mu ban yadda ba sai yanzu akwai wanda ya mun fili a cikin ku eh Keep quiet. ba wanda akwai wanda ya siya min siminti da ka yau sai yau kan na sake garin wani ya zo min da irin wannan magana dukiya ta ce ni nake da karfin iko da ita ba ku ba ba mutanen gari ba alhaji ba tun sa ido da munafurci bane ba wannan magana ne na gaskiya muka zo mu gaya maka saboda mu muke zaune da mutanen da suke mu'amala a unguwan nan kuma muna gani da kannan mu kuma suna tasowa alaji ba batu ne na haka ba amma ai alaji muna ganin kai musulmi ne in ka zo kai haka bai dace ba da an ce muku ni ba musulmi ba ne musulmi ba shi da damar da zai amfani da dukiyarsa get out from my house san ana kallon su ba wanda ya irin wayo ne da wanda sa ido ba da mutane suka yi eh ba ta ba wa ya taɓa min kai na ji kana ta surutu da mutanen gari mana jiya wasu sun zo wai za a rushe gidajen nan a masallaci wasu sun zo ɗazu wai maƙotansu na gidan da suke mun haya wai sun dame su shi talaka har abada baya ganewa shi a cikin dakikanci yake ba dama ya ga mutum ya mallaki dukiya eh to me a ciki dan an rusa an yi masallaci daga ni kai daga ni har kai ai karuwan mu ne dama kina bakin cikin da dukiya da yake da ita ne eh haka muke da ke ke kika san wata cancanta ban san ta ba ban san kai inda ta fito ba kuma dukiya kawai na sani to bara ki ci idan har kina bakin cikin dukiyar da na mallaka to wallahi za mu raba gari da ke to me yayi zafi Allah ba ka haƙuri Allah ku ci zuciyarka duk wanda yake da da abin da na mallaka wallahi za mu amin ana kallon su ba wannan ma shi ma mai zafi ne in ka dora shi andro kenan kai yayi kai kuma bubu bubu bubu ga mutumin nan fa yau da gani an taso su da wuri yau ba za ka yi jiki ba ne kuma haka ne ba Yauwa ka ban a taruhu da tattasai da tumatur na saba'in kuma dama akwai cikon ɗari da ashirin ɗin Kai abokina, ina jin ka bari faɗa ma. Na daɗe ina zuwa wajen yarinyar nan tana jisga amma yau dole ne in rufe idona domin in biya wa zuciya ta buƙatar ta. Ai ta haɗi ne ya kamata. Baba. Kai, Allah. kaga wannan yarinyar babu inda ta sani daga makaranta sai gida my friend shawara ka kyale ta rayuwarta kai abokina da rashin kira fa karen bebe ya bata ko garin daɗi na nesa wai anguli ta faɗa shadda kai in gaya ma ka canye ciki ka kiyarta ga irin ta nan wannan yarinyar fa in ka ganta fa daga gida sai makaranta ko kuma an aiko ta siyan kayan miya kai da Allah bari da Allah a juri zuwa rafi wata rana tulu zai fashe sai dai in kara muku kawai da cewa a yi follow dance you, you go chop my money a ba hankali ba ba amma a ba hankali ba dole ne mu eh ga ga ga ka Zinaniya, mm. yau lafiya, kalau sai alheri. A'a, <laughs> Su umi ‘yan mata, ai, kuma ko magana babu? Mm. <laughs> Masha Allah. Kaya ne kin gani ɗauko sabuwar ɗauka, na ce bari mu je mu yau kuma mu tuno da tsohon hannu. Na san ba ki rasa abin da zaki siya ba. Ko da yake ku ba ku da ƙananan yara. Ni, amma ga wannan irin na kuma ɗan mata. wannan nan ne sajan ne ai ku ina so da yan kunna ne da sarka kana masu kyau ta to ta sai kuma ga kayan da irin na yan mata ah! mm. eh. <laughs> nan kuma turare ne ba kin gani duka da na'am a a a a wannan atamfa caɗi ai baki ga komai ba ma ai kyau dubuna ah. a ani wannan ta taba wannan masu kai da ladi a tafannan ta yi mu umara ba sai a shiga ba hmm? da gani akan siya sai a shiga a ah, da ladiya moyan albashi haba banda abinki mu umara bi ana tare menene ki dauka ta abin da kike so Allah kai mu wata ya kare akai albashi sai ki aiko ni sai ta je ta kai min gida duka gaba ɗaya guda biyu ta ce tana son ɗaya komai wallahi hmm. to nawa gaba ɗaya guda biyu to bari a yi ciniki irin na gida to da ike dai gida ne ki ba da dubu shida ita kuma ta sai ta ɗauki wannan ɗin abun lallar da turare guda ɗaya ta ɗaɗɗauka yan a yi kwalliya mm. amma da laliya dubu shida in dai baki dai dubu biyar ba komai ai duk ɗaya ne ya an daɗe ana yi ba komai ki bada dubu biyar ɗin <laughs> to shi Allah an fara biyar amin amin mm. Allah sa in biya da hannuna da lafiya ma da na Allah kai mu sai ki aiki ummi sai ta je ta kai mun gida <laughs> ina ummi ki san na ba nan in kika gangara nan gangare wajen bola wajen yan taki oh, ina da ƙawama ma a wani yan taki alhamdulillah irgin kina zuwa nan kika ce a nuna miki gidan malam habu ai makoci na ne yi ai gidan ba koyayye ba ne abin ka da ni taba gaya mun ba sai yau eh la <laughs> ai kawai sai ta je ta kai ba komai to shikenan hmm. Allah ya saka da alheri ba komai wallahi ai da an zama dai amin Malama Zainab. Ina zaki ne haka? Malama Zainab kuma. kai dai ka tsaya a matsayinka na malami amma ba na son jika ƙara ce min malama to daga ina kuma ina zaki ni fa ba aike na kai ba balantana ka tambaye ni ina zan ji ka ji matsala ka kenan ko a'a to me zafi haka irin waɗannan maganganu zainab yanzu dan Allah wannan irin shiga haka ki ba kya jin wani abu kawai kina ganin normal wannan shigar taki kaga dakata malam nura kaga wannan dressing din da kaga nayi ra'ayi na ne kuma daga cikin gidanmu na fito a haka kuma babu wanda yace dan me ne wannan shiga, sai kai saurayi na <laughs> haka ne kayan dai sun miki kyau kawai dai shigar ce ta bata dace da ke ba saboda naga sun matsa cikin ki Zainab sai ka rika gaskiyanka ka san ni ba daga gidan malamai na fito ba yanzu dai koma me mu je a raka ki daban matallin za ka gansu daban matallin sun taho su daban matallin su ne matallin ke in za ki buɗe baki ke magana ki buɗe ta kuma sai kuma na san ita da dawowa yamma yawa haka ake so kin san wannan abin na kawo na sa idan har umman ku ta bani gaba ta da ku je ba Oke, aibin biki ne? Ashe abin har ya zo. <laughs> Aikin gaya miki, wanka za mu na kecare ni idan za mu ji. Sai kika ce wankan kecare ni ma sai gabana ya faɗi. Yau ne ina kayan wankan kecare ni. Ina ganin kayan na duk sun zama sai a hankali. in wannan ne kar ma ki daga hankalinki mun yi da abba mu zai ban kuɗi idan ya bamu kuɗi ba sai mu je mu shana da kuɗin ba ha amma na ji daɗi kawata kina so na da yawa ranar shigan ƙananan kaya za a yi na rashin mutunci a wurin nan ai ranar ƙara'i za ne. kin san an daɗe ba a haɗu ba mu je wurin mu ɗan zubar da mutunci ko da na galan biyu ne mu bar abun faɗe za ki ce <laughs> Allah ya bambance ƙawata. ke

yanzu ne kwanan dan kashewa ba za ki ba yanzu aiken da zan miki sai na baki dan wani abu tukunna shike wai ke tsaya da wannan shigar zaki fita to me wannan shigar tai umma ba ummi kin san ba ku yan mata ne fa duk ba inda kuka gifta ba duk garin nan idan su fa akan ku fa yake fa Umu ko ina fa a jikina a rabu yake. Hannuna ne kawai da kafa na safa zan saka? To, sai ki balle bota din wannan rigar. Zan balle ina fita. Ki da To. salam. A'a, ah, Umi, Umi yau ce a gida na? Kai, sani da zuwa. Wannan shine ‘yan magana suka ce wai sanni sanni ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba a zo ba. Kuma wannan shi ya tabbatar min da cewa hakan da na daɗe yana yi ya kusan cimma ruwa. Ina wuni. Ɗanki da zuwa ina gajiya. Ya umman taki. Lafiya Dama saƙon ne ne ta ce in kawo. ko kuɗi A ah, ina za ki kuma? Ai ma za ki ki zauna. Ba yadda za a yi ki zo gidan nan. Ki tashi ki tafi baki huta kin sha wani abu ko kin ci wani abu ba. Fara taɓa wannan. Sannan kuma ba na son ki min Kuma Maza ki sha ki koshi kafin abin tabawa ya biyo baya. Maza. Ki sha ko? Wa dan mata. Ai da zuwa yau. ce a gidan namu. Ah. ah Ummi saurin me kike yi ne? Ina za ki hmm? Na san yanzu tana nan tana jin dan aikace aikacen gida da ban ba. A'a. Ai tun da ta turo ki gidan nan, ta san bayan da za a yi ki zo in baki ki tafi haka. Zauna ina son magana da ki. Wato tun da nake nake ganin 'yan mata masu shekaru irin naki. Ban taɓa yin karo da yarinya mai hankali da ladabi da biyayya irin ki ba. Saboda wannan dalilin yasa sai kika burge ni. Kin ga wannan kuɗin? ɗauki naki ne kya sai hoda da jan baki ni ba zan karɓi kuɗin nan ba in na wannan kuɗin in na je da su gida ai ba ma doka ba sai an kusa kashe ni amma za ki bani kunya umma yanzu kaman ke kuɗin da suka fi wannan ma baki san yadda zaki ki ɓoye su ba haba da Allah tun yaushe za ki ɓoye su kin ga akwai anko ko kin manta dan kunna sarka dan turaren nan da za a fita ai wani eh, abin nan barazana cikin kawaye Tun ba zaki ki sai ki ringa zarar abinki kina siya ba haba ummi maza dauki kije ki boye su ki dinga daukan abinki a hankali ba sai ki nemi wani ya miki ba kawai ni abin da nake bukata ki rike sirri ki ja bakin ki gum kan ki dawo kuma wannan ba komai ba ne in an dan kwana biyu haka sai ki ringa lekowa kin ji ko muna gaisa kuma duk lokacin da bukata ta taso miki ki zo a shirye ki ko menene shi insha Allah zan yi miki shi nagode nagode ki gaida mamanki kin ji ne. Ummi sai da tafi lakwalle wai ta ki sakin jiki ta sha. Ina gidan ku ne. To ki ce ina gaida umman ki kin ji? Wannan shine aka ce sauran kiris. haba ba ummi tun ɗazin aike ki hmm? amma sai yanzu kika dawo saboda Allah ke ma umma kin san gidan indo dillaliyan nan nisa gare shi gidan indo dillaliya nisa gare shi shikenan sai ki je ki zauna ki shiru kenan kamar a ki bawa garin su babanki ya dawo yana cike da ciki ya zo ya kama ni da fada kin kama hanya ke ke ina kika tafa tsawon awa biyu baki dawo ba ina kika je gidan indo dillaliya ta aike ni kuma gidan yana da yasa gashi da kyar ma na gane gidan ina ta tambaya to in bace gane gidan ba kya tambaya a nuna miki gidan tun da kuma gidan kika dawo daga makaranta ina jin ki aka aike ki shine baki baki dawo da wuri ba sai yanzu in na tambaya sai yaran su faɗa min wani layi kai kan ƙara ji kan ƙara ganin haka to ba za a sa ai da ma bana yi ko umma kika je ne kika dade eh kada a kuma ha Wait, Dado. Girl, Wai mai matan nan take nema a tattare da ni ne? Anya ba wani hali take so ta saka ni a ciki ba? Kuma idan wani hali take so ta saka ni, ya sa ita bani kuɗi kamar haka. To amma kuma bai kamata na bari wannan damar ta wuce ni ba. tun daga shi kayan sawa suna neman su gagare ni barantana kuma tare abin banza kai na shiga rudani Wow, oh, you might. Hmm? Ah, Eh. ina zuwa da tsakar ranar nan saboda Allah nan dan zagaye gari mana sai san zama guri ɗaya tsotsayi wa in jiki kifi haka ne <laughs> ka gashin bakin <laughs> wato za ka tafi abinka kan hanya kana tafi kana caji yau ba gigare kenan <laughs> inda na cika ciki na mai rage komai daidai ah. sai in ce Allah ya tsare Allah damun da kai lafiya amin mm. a dawo lafiya Allah ya tsare <laughs> akan wannan magana zaka zo mun da ya ta gaya maka ba alaji ba za ka ba zai ka rika zuwa gidajenmu unguwanmu da lungunanmu kana gina gidajen matan banza da mazajen banza har ka ce mu ba za mu zo mu gaya maka gaskiya wallahi sai mun gaya maka to kar ka sake zuwa mun akan wannan magana in dai akan wani ne ni kuɗi na ne ni na ga damar ginin kuma in zabo wanda zan zuba saboda haka ni nake da yan sanda mu muke da sojoji mu muke da yan siyasa daga nan har Abuja wallahi idan na sa aka nade ka babu wani dan iskan da ya ok shi yasa kake abin da ka ga dama to baka isa ba unguwan mu ce kuma wallahi mu sai mun sa kafa wando da kai wallahi yau dama talaka ai ba shi da abokin faɗa sai mai arziki ko ba gane ba dama an ce tambarin talaka cikinsa to duk wanda zai ja da ni a cikin harkan nan ga fili ga mai doki zan nuna masa ruwa ba sa'an kwando bane saboda ka fita ka bar min gida ok saboda na zo ofis ɗin kake ga mu wannan magana to baka isa ba ni na fa karfin ka gaya mun haka wallahi ya mu yana na kai wallahi ka fita aka ce kai kuma ba talakan banza talakan wofi cikon benci cikon lissafi wanda aka ciyo shi a cata sai abin da alhaji ya faɗa in ya kalli nan ya ce fari ne za ka bi shi ni na wuce wannan gidanka ne ko na babbaka za ka sani ji dai abin da na gaya ma wallahi idan na sa aka naɗe ka babu ɗan iskan da zai fito da kai a garin nan sha sha sha kawai shi kenan shi talaka ba shi da wani abokin faɗa sai mai arziki haka suke in ba in ciki ne halarci Allah shi kiyaye ka Komi, tsaya tsaya tsaya ina zuwa ga a tura manta da albasa. Wannan Alhaji ne ce in baki. Kin gani? Dan ƙarfi ya da ita sabuwa dan. Tana da cikin kwanin da. Yawwa. Alhaji ne ce in baki ita. kin ga wannan shaida ce ta ba sai kin zo nan ba kawai sai a yi magana ta waya ko to amma abin da nake so da ke ne, ki kwantar da hankalinki ki ci arziki ki bar arziki a mazauninsa kin ji ko yawwa kuma na tabbatar zai kira amma fa ki sa ta a babure kada a ji tashin karar waya daga ina ka samu waya kin dai fahimta ko ta shi kenan hajiya na gode kuma insha Allah zan kasance mai rike sirri na haka nake san ki ummi kin ji ko na san zai kira anjima duk abin da yake a ciki za ki ji kira ne kin ji ko ki gaida gida ummi ki ce na gaida ma akan ma ki ga mamanki da san kin zo nan ja bakin ki ki shiru bayan <sighs> ce baka san gari ba saurari daka kusa zuwa hannun yarinya kaga malam buban nan ko ya aje farɗe ya budurwa a gidansa amma har yanzu ya ƙi hankali ya ƙi daina abin da yake to wai kai me a cikin ido ban da ruwa ni fa so nake Allah ya haɗa ni da yarsa saboda kawai na riga na san abokan tafiya ne ah, to wai sani babu abu a duhu kuma ko kun ba can kun saba jono ai ba mu sani ba <laughs> ah, ai babu ai ka jira kawai ai da ganin takun uban sama ai shi ma dan hannu ne ai ko eh mana da dama Allah ya kan fitar da rayi a cikin mutunci ya fitar da mutunci a cikin rayi kaga ni fa buri na kawai Allah ya haɗa ni da yasa saboda kawai na riga na san idan aka cure kawai shine za a yi kilin malawayo <laughs> kuma gashi ta yi kyau ta yi kala Allah wallahi ina gaya maka magana ka haka take hmm. yarinya ta yi wannan ka san me ake kira hmm. wannan shine ake eh, are you follow dance hmm. yo you go me my money Umi, <laughs> a gaskiya kin yi kyau sosai. Wannan maganar haka take. Tun lokacin da na ganki, yawun baki na ga baki ɗaya sun tsinke. <laughs> Alhaji kenan. Kada baki ya faɗi abin da ba shi ne a cikin zuciya ba. Ummi kenan. Aikin fa haka. Zan iya mallaka miki dukkan abin da na mallaka. In dai har zan sa miki a lokacin da na buƙaci haka. Ai in samu ne ka riga ka gama. Allah ko? To yanzu na ji daɗin wannan al'amari. me matsalar ki ai matsala ta ka riga ka daɗe da yayi min ita Allah ba ka da wata matsala Allah ni ma kuma ban da matsala <laughs> ummi ummi alaji alaji <laughs> to shi ke da. Oh, Ya gida. Lafiya ƙalau. Mama. Ah. Yanzu nan aka ci wani yaro ya faɗa jiya, shi ne ta leƙa nan ba. Ki kamata. Hmm. Kin ga har yanzu ba mu ɗanka ankon nan ba. Kuma ga shi bikin saura sati ɗaya. A matsayinmu na manya-manyan ƙawaye. Anko kuma? Tsohon zance. Yo ai ya kai sati biyu da ɗanka anko na. Me <sighs> kuka kin ga har yanzu shiru. Abba mu ma yi min alƙawarin kuɗi ga shi har yanzu bai bani ba. Ni ku abin da ke na ban mamaki. Wai ke har yanzu kina jira sai gida sun miki abu kafin ki? Wannan wani irin abu ne? Ai kamar an wuce wani lokacin. Hello? Eh. A'a yanzu dai ba za mu haɗu ba sai an jima saboda na yi bakuwa a gida. Ok sai mu tauma da ita ka ganta. Ta shi kenan. ƙawata mai sauran nan ki dai bari kamar ya na bari ki cire ni daga cikin duhu ki fito da ni cikin haske kin ji ba wani abu bane dan harkokin ne dai kawai na zamani ka yi su a biya maka bukatar ka to kin san dai ni ba su ne da ni ba mana abba ne kawai kuma shi ma kin san kulki ne ba shi da komai shi kanshi ya yake da kanshi balantana ya biya min bukata ta aiko in har kina son wannan harkar ki samu kuɗi yadda kike so dole ki rabu da shi yau ma ki da wani malam abba da sai an bashi kuɗin laraba zai samu ya kawo miki yanzu ya za a akwai inda za mu je kofi bayan magana zan kira ki samu kuɗi Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm. Allah Allah dan Allah albarkar don Allah albarkar man zan Allah Allah Allah dan Allah in je matata na ce da ke alƙali na gaishe ki Allah Allah dokai kuma alƙali mahaukaci mata ta na gaishe ka Allah Allah dan Allah har kun dawo? Ya na gaba shirya shige ciki? Ɗaki da sauri lafiya? Ba baba ne yake shan sigari a waje ba. Au, to dan yana shan sigari a waje shine za ku shiga kuna wani kumburkun ni ji nake ma wani abu ne? Yake shaye wani shaye-shayen yake yi can daban? Dan shan sigari? Dan tunda ba wani abun ku a tare ta a tare yayi ba shi ba wani abu bane ba dan dai sigari kawai ko? Mama kin ga yadda ake ganin mu da mutunci a waje kuma yanzu a ce babanmu yana shan sigari. Ah, to, ni mun wa'azi. Ni ma ba don wannan ciwon kirjin ba, da sai in taba. To menene a ciki? Yawwa. Sigari. Eh, tunda ba wiwi yake sha ba, alhamdulillahi. Ka ji mu fitsararrin yara. Dai ki je can ki same shi ki ka san ni fa idan na ce maka zan yi zan yi a'a mhm. kar ka damu ka bari sai ka zo ma yi magana to <laughs> baka san wani abu ba yanzu haka zancen da nake maka caɗa caɗa ne a gabana amma dai bari wannan zancen a'a sai ka zo kawai sai ko sai mun yi waya an jima kan ka zo to shikenan a'a Ummi. Hajiya. Sannu Ummi ‘yan mata. Mm. Wannan ita ce ƙawata Zainab da ke faɗa miki. Sannu ko Zainab? Ina yi. Lafiya lau. Lafiya kalau Zainab da fatan Ummi ta gaya miki yadda tsarin namu yake. Ai Hajiya bawa abin da ban faɗa mata da abin da kike so da abin da ba so da dukkan tsarin ba wanda ban faɗa mata. Kuma ita ma tana da sirri. Da kyau. Yaya kin ji kin amince? insha Allah zan amin na amince kuma ba za ku samu matsala da ni duk abin da za mu yi mu yi harka da mai sirri kin gane ko to shikenan babu matsala kin ma zo a sa'a gashi gobe alhaji mai kyau zai zo don haka ku dawo gobe mai talolin kenan saboda haka ba ku da damuwa Matan lungu ne sun fito Basu kare kimar su ba, basu kare mutuncin su ba, basu san ana kallon su ba. Matan lungu sun fito, sun fito, matan lungu sun fito, sun fito, matan lungu sun fito, sun fito. Ya kamata ki saurari bawan Allah nan tun da zai ke bin kin ji? Na gode. titi na daɗe ina ganin ki kuma ina ta roƙon Allah ya haɗa ni da ki gaskiya ina son ki to shi ne nake buƙatar ki bani dama domin ko duk ƙirar da Allah yake so yi ta mace Allah ya miki ban fahimci abin da kake nufi ba eh gaskiya abin da nake nufi ɗaya ne zuwa biyu ina so da Allah ki bani kwana ɗaya zuwa biyu domin in gayyace ki mu je shan ice cream an gaya maka ni yar iska ce ko an gaya maka ni irin matan da kake bi ne ni kika mara an mare ka din waye bai san mahaifinki dan iska bane waye bai san duk unguwan nan cewa mahaifinki dan iska bane kai Allah ka dinga tausasa kalaman ka wurin furta magana ai ka zo ka dinga gaya mana wa'annan kalaman an gaya maka irin matan da kuke lalatawa ne a cikin lungunan tsakani na da ke Allah ya isa mu ma Allah ya isa na ce Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa kin ga irin fentin da babba ya jawo mana ko a ina za mu samu ruwan da za mu wanke wannan fentin bashir ko ma menene sai dai mu yi hakuri ko ma menene baban ne ya ja mana ya zame sai dai mu yi hakuri to wai yanzu menene yake faruwa me ya faru eh? gashi nan abin da baba yake yi a cikin gari abubuwa sun fara taɓa mu to ina ruwanku da abin da ake yi da surutun da suke si su ta yi eh ko tare za a binne ku kabarin ku ɗaya ne da shi wani ɗan kundin uba yake ne gabar uban ku jikan kundin uban ki wani ɗan kundin uba yake ne a cikin eh kaga yan jakaru uba wai wai da ina ruku da ni ne ah! ah! a da da ku zo ku sani gaba saboda Allah annabi haba ba, wallahi sai surutu kake jawowa a gari mutane sai zagin ka suke kai kai kai hakkana daka ta mutane hakkana daka ta mutane in ana daka ta mutane duk abin da mutum ya faɗa sai an juya an sauya kai kai kai ka zo duniyan nan tun maka tanan camun akai kan aure mai magana shegen gemu dan fiyat kamar kana gudu aka watsa maka to kina gani gashi nan zai kunna ah. Kar in kunna gidanka ne to ka bari idan ka yi gidanka sai ka hana ni in zo in kunna sigari a gidanka amma wannan gidana ne shashen banza shashen a ah, jimai to ban nima manan dan taba saba. Allah sai ka ba za ka hana ni komai ba abin sai ka hana ni. Sama da ikon Allah. Ayi mun addu'a sai na dawo. Addu'a lafiya. Yawwa. Sama. Haba. ma da laifin ah, Na me? Kina gani ba ki dinga faɗa ba. Yanzu baka ji ba na ce ya bani isha ba? inda zai bani ai inda gaskiya ne ai sai ban isha shi ma ba so yake ba kawai dai Allah dai ku taya shi da addu'a larura ce wannan abar kawai da ma Allah ya tsaye da shi akan nan ba barasa yake sha ba da wannan abar wiwun Thank you. Kwana biyu din na ga kin sauya. Me yake damun ki ne? Me kika gani? Ki gaya mu. Me yake damun ki? Ba komai. Ummi ni yake ce. Ba abin da za ki ɓoye mini. Kuma akwai wani abu ai zan faɗa miki. In zo in same ki in faɗa miki. Hm. Inda ake samun komai kenan. Zo ki ɗauki abincin ki ci. Na gaji in na tashi zama. aiki mara su ba, ba su kara mutuncin su ba. tun da al'amari da na lura da shi ya fara faruwa a lungun nan shi yake daure min kai ya kuma yake faru wallahi safarar mata ake a wannan safarar mata kuma kwarai kowa ya faɗa wa ya faɗa muku ni ba jiyo bane garin da idona na gani na tabbatar Wa ke safarar mata? In kuma kika ji wanda ke aikata wannan abin, abin su ya dore miki. Wannan magoce ta. Kada a ce dillaliya. Dillaliya ita. Ka tabbatar da hakan? Kullum na dawo in wannan sai na ganta da mata biyu hudu wa'anda na ganta da su yau gobe da su wanda ta kuma ba ta aikata wannan abin sai lokacin da yara sun tashi daga makaranta kafa ta ɗauki lokacin da ke sannan abin da zai ɗaure miki kai wanda na ganta ta yau abin da abin takaici ina liman mara ne? ƙasa ɗan liman kuma sosai ƙasa da gida wannan abin ai abin takaici ne kuma idan matan suka zo gidan ba ki ganin ya in za ki ga ba ki ga manya-manyan motoci ina ganin su to ai wa'annan manya-manyan motocin da manyan mutane da ke zuwa su ke zuwa manyan motoci daman da lashe take ba na Allah da Allah bari ko kuma gaira ah, ta wannan ba ta aiki ba ta kawai am am am amma ban gaskiya ba zan zuba ido ina gani irin wannan ina ruwanka kare ina wannan to me za ka yi akai yaya zan ga ana barna a unguwar da nake a unguwar nan kuma ba idan 'ya'yanmu suka taso tarbiyyar su lalacewa za ta yi abin da suka ga ana yi a makotan shi za su riga gana. kin ga dole kawar da wannan abu haka ne kuma kuma idan kai hakan ka ce maka yawwa kuma Allah zai ci ke ka shi Allah ya shirye su amu amu Na sa su gani na san me sai Allah ya ba mu sa kawai wato na lura cewa tun tafiyar nan tamu ba ta yi nisa ba ta fara hango matsala matsala kuma hajiya wace irin matsala makwabcin nan namu daga gurinsa na fara hango inda matsalar take. Haba hajiya, wannan ai ba kuma ba ne. Wannan tafiyar ta mu ai babu wanda ya isa ya daɗi ne mace. Amma ina da shawara. bi shawara. To ba yana da mata ba, na tabbata kuma yana son ta. To ai kawai mu sa ta a layi, tunda kin ga ba zai samu dama da zai sa mana ido ba. Haka ne, na fahimci maganar ki. Kuma kin ga hakan ma yayi daidai kin ka shawara mai kyau.

eh hajiya alo eh ga na kofar gida ai na zo a ah, to to to to matan lungu sun fito sun fito matan lungu kalarsu daban matallun za ka gansu daban matallun sun taho su daban matallun su ne matallun salamu alaikum wa. alaikum wa alaikum salam sanda zuwa a'a kai honorable honorable sanda zuwa kuma <laughs> maraba da zuwa to ga abin zama zauna dan je zan ga zama <laughs> Ajiya kenan eh. kin san ni. Kai sanda zuwa Alhaji. Maraba ne? A'a lalle yau ina da babban bako. Sanda zuwa. Wato kin gama gane ajiya? <laughs> Kin san mu saboda yawan zama a Abuja muna san mu ji baya in mun zauna. Eh a'a to ai da yake shekaru ma sun ja ai. To ya Abuja honorable. Kai Hajiya Abuja Abuja ba da. Kuma dai? To gida duk abin da aka rubuta masa baya baya ba. Zai ce tattalin arziki ya yi kar. to ai shi kenan dai aiki za a yi ai babu laifi alhaji ko kuma dai kawai dai ko da yake dai <laughs> na dawa suke Allah na tabbata wallahi ba zan ce miki ba gyara aiki ba tunda bai haɗu duka an zama ɗaya ba hmm. amma mu irin mu a majalisa kin ga nan hmm. mu nan shine aiki. Hmm, to kuma nan ma ka zo da zance abin da muka rakito muka ɗebo na al'umma mu zo mu haɗa kai da irin ku mu muna samun relax a zuciyata a zuciyarmu eh, muna sa relax <laughs> kin gani ko kuma kuna kyargawa mu shine aikin a ah, shine aikin honorable honorable honorable a samu a kashe ah, kai barka da zuwa kai ai na ji daɗin ganin ka sosai ai ina zaune na to sai na yi agarbabi hmm. sai da na buga hotel din baga hotel kaga ku babban hotel ne kuma hotel ne mai sirri kwarai kuwa ai na manya ne ai wannan hotel din sun san kan tsiya mm. har wata kofa ba su kai a baya a to ai gwara da aka yi wannan tsarin a ringa hada manya da yara ina ku ina cuɗanya cikin talakawa ai sai dai an hada a gurin zaɓe a a sai an hada a wurin zaɓe ko kamfen kuna can abin ku kuna ku wurin daban ai na buga musu waya mm. an tare da mun daki mm. na shi sanan ce to duk da haka ke kin fi ƙarfin waya sai na zo kafa ya kafa gaya miki cewar to ni fa a gida na gaya wa iyali cewar na yi tafiya zuwa da kai ba sako ba kenan to alhaji baka sani ba ai tashin ku shine tashin mu ban gane ba <laughs> ai yan magana suka ce wai walbanu walbaka walhala duk ba walƙe meme to ai ku mu ko kin san mu ba mu gaji wannan ba a ai kai na san daban ne kai baka ciki wai dai karin magana ce ta malam bahaushe bari ga miki wani bajiya duk inda na tsaya zan karɓi tambaya dole kina wajen duk inda aka ganki akwai irin mu a wajen in kina tunanin tashin mu shine tashin ki to bari in ga miki wani abu mu kuma zaman ki zaman ki hmm. mu kuma shine girgijewar mu ce dada gyara zama a ah, ki gyara zama yanzu kawai abin da nake bukata shine ka bani room number din kawai zaka ga babban sako sai dai fa hajiya akwai matsala fa ta eh a'a rannan an tura min wata yarinya mai shegen surutu ku kuma banda abin ka honorable ai na ga ku irin ku ai sai da masu zance saboda ku ai kuma ma masu magana ne ai ku ba kwa shiru to kuma a tura kurma yarinya tun da ta je ba ta da wani abu sai ta idar ba ta duk wanda ya kira ta eh a ah, ina ina ina hotel kaza ina waje kaza ka ji tambadaddiya za ta tona mana asiri har ta ringa cewa ga inda take in aka ba ta ce kuma tare nake da honorable wani a'a to bari na san abin da zan yi zan koyi wa tufkar hanci rannan ma kin gaya miki nayi a kowace kika tura min tan da muka je da ita in gaya miki kawai chatin take waya a hannunta bal bal ta eh to ai baka taɓa mun complain ba amma bari zan dau mataki zan yi mitin na musamman za mu tattauna da su <laughs> babu wani abin da room number ne ai Allah mun gode ma wannan idanu namu da kaban mu da shi tun na haihuwa <laughs> ah, to sai na oh ah. na manta baka bar lambar ba ba ma maganar lamba ba Allah ya sa eh mutumin bai sa na manta ba eh to ya akai hajiya na'am kin dade kina wahala da mu tuntuni ya kamata mu saka miki amma ba mu saka miki ba yanzu kamar ke a ce dan kudin gidan nan ai irin wannan gidan kamata a ce ke kin ga matsayinki mm. ina irin a ce mutum ya yi gwamna ya gama mm. a ce je ɗibi iya filin da zai ɗiba eh. a masa gini to ke kanki abin da ya kamata a mai kenan Allah a miki gida mai rami can ƙasa yanda kawai in mun zo dukkin aje su ma ba sai an rika cewa wance ta zo a suna nan kawai ga ki ga su madama sa idan da ake mana a unguwan nan ya ishe ni kaga shi ke nan sai aje a nemi fili babba ka ta fare a gina ka ta faren gida ce ai ban san an samu ki ido ba kai dai bar wannan zance wani bangare ne kar kwantar da hankali ai ban so na gaya maka ba wallahi kwalta za a yi wallahi titi za yi duk za a biya gidajen su titi za yi zan tashi ma shi kenan tun da zan tashi ba shi kenan kwantar da hankalinka ai ni ka gama mun komai honorable mu duk wanda ya taba Allah ne ya dada arziki duk wanda ya taba ki duk wanda ya taba ki ai ai na san ku ita ba mu ya taba wallahi yanzu nan sai an ga gwamna wallahi in ce kawai a fada da waje ai titi <laughs> mai goro daki daki mai goro ah. nawa nawa nan naira ashirin nan naira talatin talatin ina na talatin ina ne eh. Eh, aka goron naki ba laifi eh, daushe ne inda ya ji dan duniya ne ‘ya'yan nan. Da mai naman da ke cin iyaka, da mai naman da bai hudda zakka, kayan gida zai yi baƙo malam. Inda ya gidan duniya ne ‘ya'yan nan. Ina jin fa abin da nake da su kenan. ni gaskiya maman mu ta ce kan in yi rage wace ce maman mu au je ki gaya mata ke wankin yi rage ke ma dan a samu lada a an na je gida faɗa za ta mu ta ce kan in mata rage yau jiri ya ce da bote bote da ke sai sai a miki fada to to da ke ni an ba gani na ina gurgun nan wallahi tallahi ba za ki kwashi na abin nan gaskiya ni ba ran yadda ba ya za a yi ka dauka ko da ka ce da ni na nera ne dan kundin ubanki sai sai dube alquran mu da ku ke me yake faruwa wannan tsohon ala kwankwan din ne ya daukan mun goran naira 30 ya bani naira ala kwankwan kinga wace ta doro wannan ita ce ala kwankwan in kin je gida ki ga ala kwankwan kai kai kai bashir kul kul kamata ko sai shi dan Allah ka kamata in da wani abun zaka bayar ni ka ban kaji kaji bashir ka ba ban nan muguwa ala kwankwan ita ta doro goro ala kwankwan ban ka zo ban goma raka wannan ban ni goma mana raka kowa ya yi gida zai yi bako malam inda yi gidan duniya ne ya'yan nan Allah Allah, Allah, Allah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Lafiya me yake damun ki? Ikon Allah. Ba kowa a gidan ne? Gaskiya wannan ba a barki ba bari in maza in nemo a daidaita sau a kai ki asibiti ina zuwa yanzu. Hajiya babu abin da zan ce da ke sai dai in ci miki na gode Allah saka da alkhairi. Allah ya ƙara buɗe. karki damu wannan ba komai ba ne ai haƙƙin makwabtaka ne dan ne muke haka ba wani abu ki damu ni dai buri na ki kokari kin ga waɗannan magunguna dan Allah ki kokari ki sha ɗaya kai ki kuskura san shi kin ji ko insha Allah zan rinka sha akan lokaci to haka ne ke so Allah ya baki lafiya dama na shigo ne na ce bari in zo in gaishe ki to kuma sai na shigo na same ki a cikin wannan hali to kin ga ba zan iya barin ki ba ina so zan koma ga wannan ki kokari ki rike a hannunki dan za a buƙaci ki dan ci wani abu haka saboda ƙarin jini dan ki samu mai da jikinki akan kare kuma na fuskanci mijinki ba ƙarfi ne da shi ba Na gode Hajiya. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya kara buɗe. Allah ya bar zumunci. Karki da wannan ai ba na abu bane. Insha Allah mu zo. ni dai buri na ki kokari ki sha magani kuma kuɗin da ki sai abubuwan da zai kina miki jiki ki cikin jiko ba komai ni zan koma babu komai ba dan matan nan ba ban san halin da zan shiga ba sanda ciwo na ya tashi sai ɗaure na da ta hanyar asibiti har sai daga cewa na dawo cikin hayyaci na. Ni wannan taimakon da ta yi da ba kuma ma ni ina ganin yafi ba shi da amfani. Kana nufin gwara ta bani na mutu kenan. Kin ga da taimaki da taimaki ke da karta ta taimaki ba abin da ya sake ki sai lokacin mutu. Amma ka duba irin kuɗin da ta kashe wajen ceto rayuwata. In ba kuma ta san barka ba ba za ka sanya mata ba ko? To a mutum da yake samun kuɗinsa ta hanyar haram kuma ka sani kai ma ka karɓa ka ci. Ai ka ci haram. abin da kamata ki gane ke amma kai ma dai ka san a lokacin ban sani ba ko ko ba haka ne ba eh da wannan dan wannan amma kuma dai abin da kike ki gane shi ne kuma da ba saboda su ne kar a yi haka bai kamata a zubar da su ba saboda aka zubar da su kamar an an bazaranci kenan ni ba zan yadda matata ta ci gaba da cin harin zan su yi su mun yi ƙoƙarin mu haɗa mitin domin wato mu ga mun yi maganin wannan matsalar da ke ci mana tuwo a ƙwarya amma wani abu da na lura shi kamar akwai malaman da muke so mu kira kamar fasanan haya a gidajen da matan nan take ba ba matsala ai um, abin da ke faruwa shi ne maganar haya ni kana ana daga cikin mutanen da suke haya a wannan gidaje wannan dai abu ya kama ya zama jihadi a gare ni ni ma wannan daga cikin mutanen da ya kamata a ce na wannan jihadin saboda haka ba mu gana gudu ko ja da baya domin abu ne da ya shafi tarbiyya na 'ya'yanmu da zuri'ar masu tasowa nan gaba gaskiya ne to yanzu kake ganin zami ni da abin tunani saboda already na fara gayyata wasu daga cikin manya-manyan malamai da kuma mutane da suke nan unguwannan na nan kusa Haka to idan aka haɗu tun da akwai zama da za a yi gaskiya duk abin da ya kamata a tattauna sai a tattauna gaskiya ne gana abin da kake to hakan yayi hakan yayi gaskiya wannan kaka shawara ne gaskiya daga ƙarshe hmm. dole ba sai mun hada da addu'a gaskiya mun abin nan kamar da na faɗa ba, ya shafi tarbiyyar ƴaƴan gaskiya ne saboda haka addu'a ita ce abin dogaro gaskiya ne daga da Allah zamu dogara ba da wani ƙato ba wani ƙato duk mutumin da ya dogara da wani ƙato ai ran da kace mutane ne za su yi ma hukunci ka shiga uku mutum ba zai ma adalci ba kala Allah ya ma adalci amma ya ke daure mun kai hmm. shin wa'in ita kwashi yaran nan ina take Alhaji, yanzu saboda Allah da annabi muna da irin ku a garin nan, amma a ce mu za a yi wacin mutunci har za a yi zaman yi mana taro a garin nan a unguwata? Kai. Wallahi, gashi na wani ana shirya za a yi taron eh, masu gidajen. Shin in tambaye ku, kuna buƙatar kallon fina-finai da waƙoƙi na Hausa kyauta a wayoyinku? Kwarai kuwa! To yi kenan ku fito da wayoyinku.